أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لأننا مكرم تحديث من سوء عند حديثنا بكاتا idan gama ba ya yi muraja a kansa irin hikiman da Allah yi sa cikin wannan hadisin mai sau irin jarabawa da Allah bai ya ma na Aisha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyayensa da baki daya musulmi da irin yadda munafike suke da matsayi kuma da suka samu daura jirgi lokacin da sahabai ba su fahimce shi ba da irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ankura ko da Qur'ani ya sa ya ce masa haddi manzan ya kula da fitina gudun fitina domin za a iya sai masa hadi babin da zai faru amma lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kutuba masallaci ya ga da al'umma sun kusa su rabu biyu ke dakata da wannan abu wannan dakatan ba tsoro ba ne dakata ya wannan don gudun fitina da wanda suka yi imani shi tun da ba su wannan babban munafikin ba a nan da za mu gane abuwa wani lokaci akan ankura da wani abu ba wai tsoro ake ji ba amma na gudu abin da zai biyo bayan su zai zama fitina domin hausu da azraji hausu da azraji abin ya shafe su dama suna cikin fitina manzala ya same su sallallahu wasallam yana ganin tunda abin ya zama tsakanin bangaranci ne ko ya zo ya sa da hadi akan daya daga cikin su isa ba na so da shi karkashe su karkashe su duka ba na cikin ne yau ne abin da ma ai yau ma ni abin nan aka yi da ni wancan ah. ga lokacin da manzala ya hau mimbari ya nuna cewa taimake shi a tsaya masa wanda suke sa a yi wannan munafincin to ya kasance shi ubai ibn sarur ina abdullahi ibn ubai ibn sarur ina cikin wani wani bangare wanda kuma suna gan girman sa wannan lokacin kuma ko ba gan girman sa ko an gan siraran sa to kabila ɗaya inda ya tashi ya ce inda yana cikin wancan buhu a nuna man yanka shi inda yana cikin mu kuma to shi ka kyale shi ki sha abin da ka ce manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan abu ya nuna cewa shi shugaban usu ina gan cewa su har yanzu suna da wani izala shi a sabiyar jahiliya same su yan wa hikman da yake cikin wannan hadisi yana da dan dama mai yawa da hankurin da Allah ya ba a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tumance iyalinsa a shafi wata ba Qur'an babu ba wani wanda ya sanar da manzon Allah kuma ya shiru bai ci masa komai ba kuma irin jarabawa ne sai na bakar da maman na na Aisha suka hankura masai su kan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tambaye su sun sai bara na Aisha ma ba dama su yi bayanin sun da abin da ya shafe su suna gara abin da Allah zai waɗannan jarabawa ne wanda ko daya daga cikin mu Allah ya kare mu Allah ya jarabe mu ba ya ba za ci nasara ba baki ɗaya rayuwar jarabawa ne abin da nake yawan gaya maku kuma a fiye kamar farki tun da Allah ya ce mu mutuwan fa. ko yaushe mutum zai iya mutuwa amma abubuwan da ba su suke hadari game da mu yanzu shi na abin da ya shafi harshe da ayyukan da ake taksira wajen ibada ana yawan karatun amma mutum ya kamata ya gano janibin ibada sahabai kun gaye da muka yi janibi ya yi nisa wajen ibada zubar da gina ake yi don kalmar shahada amma duk da haka na bai kyale a wajen jarabawa to mu fahimci wannan ibadan ma abota ma Allah ina gagara don kana ji jahilai yadda suke da yawa yadda ya ce ya kanta an waye gari mashar malam makansa yadda zai yi kokar ibada wanda zai samu shiga wurin Allah irin ibadodin sallah wa duha tilawan qur'an adoyin zikiri da safe azoyin zikiri da yamma zikirin da manzala yake na bacci zikirin da manzala ya gani ya gani jirwata irin ibadodin da manzala zai zance shi bai kamata a ce wai mutum ne talibin ilimi ya rasa waɗannan ayyukan yi ba wannan azumi da ake yi alhamis da jikin mutum na yanzu ba ya mu bi da irin ayyukan kanana wanda su suke daga mutum kai matsayi da bai taba sani ba Allah zai kare shi in mutum ya samu mayin waɗannan ibada kuma shi lura a gai skanish da mutane irin adawa da yake ma mutum gani wace dalili ke adawa da mutum ko kiyaya mai yake ma mutum shi a gan kana da dawa mutum ba gari ko ka ci ma mutane ba gari ba ni shi mutum ba waɗannan ko yaushe zai iya kare kansa kan wannan fitincinin kuma ya roƙi Allah ne kare shi da wannan fitinan da bayan Allah ya masu irin sunan Aisha da sauran sahabbai Allah ya kare jisun fawaid yana da yawa da ku جميع mun tashi a منتشى دي حدثنا عبد الله muhammad ko haka ne. kal ina da cikin wannan jarabawa saboda akwai abin nan bani umayya lokacin da abu ya hada su da sirna wani rigima ya hada su bani umayya zuriyar nan abin nan abu sufiyan to a cikinsu lokacin da suka ga musulmi sun gano cewa duk wanda suka ma kazafi na na Aisha Qur'ani ya sauka Allah ya bara'ansa to su bani umayya shi su so suna so su zirma sayyidina Ali a ciki don musulmi su kishi duk ina cikin jarba anan za ku ji suke cewa haddathani Abdullah ibn Muhammad qal amla علي hisham ibn yusuf shi abdullahi ibn muhammad yake cewa Hisham bin Yusuf ya mini imla'i da wani hadisi min hizbihi a cikin haddansa ya gaya mu kala ya ce shi Hisham bin Yusuf ina da cikin banin Umayya قال أخبرنا معمر عن زهري زهري كن سن تابعين قال قال لي وليد بن عبد الملك وليد بن عبد الملك شيني لوكتي كملكي a birnin madina a ba bane umayya to lokacin imam zuhuri shine babban malamin wanda yake tara hadisi yana tare da shi shi zuhuri ina tare da su ina masu fatoyi to ne kala zuhuri ke ba da labar cewa ga abin da shi walid bin abdulmaliki ya ce da shi cewa ablagak ina son tambayi ka shin labarai ya zo maka anna aliya kana fi man kazafa aisha cewa ka san cewa ali ina daga cikin wanda suka mumuna ma na na aisha kultu zuhur ya ce shi na ce la walakin ba haka ba manaji kada akhbarani rajulan min qaumik mutanen ka guda biyu kurashawa wanda sun zo bani umayya kaumika abu salama bin abdurrahman wanda ga sunayensu daya ana kira abu salama bin abdurrahman wanda suke cikin banin umayya kurin shawa kuma su sun ba da labarin zuhri ke fara wannan wa abubakar ibn abdurrahman ibn haris su biyun na daga cikin kabilunku sun ji cewa anna aisha ta radiyallahu anha na naisha da kanta take cewa kadat lahuma ya ce da su guda biyu kana aliyan musalliman fi sha'niha na fatan gani. ima musalliman ko musalliman ko musallaman ya zo ruwayan baki daya na nasha take cewa kana aliya na nasha take cewa aliya kasance musallim musallama in ka karanta musallama kenan ya kubuta fi sha'niha a cikin wannan sha'nin da aka masa kazafi ita na na'isha da kanta take fada wannan eh ita kanta tace ali baya ciki qalat taji lahuma da waɗannan mutanen guda biyu daga bani umayya abu salama da sauransu wanda sun zo sun tambaye ta wannan lokacin suna so su ji ne saboda in sun yaya da wannan to zai zama ma sai na ali karfin kafa a cikin mukitama na mutane za a sake kinsa lokacin suna adawa tsakanin bani umayya da ali to ya ce kana aliya musalliman in ka ce musallima kuma bani umayya sun ce ali ya yi shuru bai ce komai ba ya kubuta shuru ya yi fisha na cikin shanasa faraja'ahu to shi anan kalma faraja'ahu faraja'uhu falam yarje na fatan gane to anan buhari na gan cewa shi rawin wanda buhari ya abu dauda ya ruwaito shi malama abu dauda da jama'a sun koma wajen hisham isa ke mimita don hisham ne imla'i malamin malamin abu dauda buhari na fata kuna gane zance a can ya ce da ke hisham eh sun ce aka koma gunsa isa ke ta wannan maganan ina na akan bakansa to wannan haka buhari ya ishara to amma wai su malamai sun ce a'a shi imam zuhuri imam zuhuri jama'a sun zo sun tambaye shi wannan hadisin shi ya komo faraja'uhu sun koma gare shi ne mai ta mangan ku faɗa falam yarje bai kara mangan ba ce, hatta ni na ji ba dama ja baya ma'ana jama'a suna so kamar wannan mangan da ya ji janye shi a bari isa yadda yake she zuhuri tun da zuhuri shi ne ji wajen wa abu salama da kuma abdurrahman ko ba haka ba ne abubakar ibn abdurrahman to she su gungu sun zo gunsa suna so ya wa na kalman falam yarje bai koma ba yana ce magana haka yake shi yadda ya ji kenan e wa kara musallaman shi ya ya ce a ya kubuta bila shakka fi babu shakka a ciki wa alaihi shi kuma zuhuri da ya faɗa wannan bai sake koma waje wa alaihi bai sake koma wajen walidi ba don walidi tambayar sa yayi tun da ya faɗa masa bai sake komawa ya ke masa komai ba tun da walidi ne tambaye shi walidi ya neme shi shi sarki ne yana so wannan babban malami wannan fatawa saboda shi walidi ya faɗa ba za su shi ba amma cikin da zuhuri gogi ne na ilimi in ya faɗa shi kenan shine masu hadisi shi yace sambal a'a abubakar bin abdurrahman da abu salama wanda suke ci kabilin ku na bani umayya su suka ji da wajen da na na'isha cewa ga yadda na nashi ta ce to sara aka walidi bai samu abin da yake so ba shi jama'a sun zo wajen zuhuri su tabbatar da wannan ga bai koma yana masai akan sa falam yarda ina na bakansa ya ce wa kar musallin bila shakka fi ya ce ali mai kubuta ne babu shakka a kai wa alaihi bai sake kun kalmatu wa alaihi bai sake koma wajen walid ba zuhri bai koma wajen walid ba ice da su abin da ka tambayi haka ne haka ne yayin da ya fada yake ya fada su daya shi nan wa kana fi asli atikil kazalik ya ce littafin asalin buhari ina cikin haka ne a cikin kalmar littafin na da da da wancan nuska na da sau littafin ya ce ma shi ma haka ka faɗa amma wannan karatun shi an yi hankali za a gane kawai na muke ba ku da shi za ku kuna da shi ku duba dai eh, da yake cewa kana fi asala a ciki kazalik ina cikin can nuska na da mhm. to kaga a nan wurin ficincinun siyasa da adawa baya nisanta da yarfe mm. don sai na da Allah ya bashi matsayin da bayan da za a yi su bani umayya bayan ma'auya mutane da ma'auya na da su gwamnonin to su suke su kama su wani suna su samu na abin da za a faɗa abin da ya shafi na na'isha abin da zai sha saboda na'isha duk wanda yake zuriyan eh, iyalin manzo Allah duk aya ya sauka duk wanda yayi wannan sha doke shi munafiki ne to wata na ma na ana cikin fada bani umayya shi aka karanta wallazi tawalla kibrahu shi aka fada ce wallazi tawalla kibrahu ne ali ne sai eh, sai suka fasara shi zuriya ce sam abin ba haka bane abdullahi ibn ubay ne aka yi rijima aka fada saboda kayyar fin siyasa ba na yau ba ne eh mutum ya san da ganganci ke abu kuma Allah bai halatta shi ba yayin waɗannan da suke cin nama juna a rajiyo suna suma abu ne wasa wallahi tashin kiyama daga kabur mutum zai fara shi saboda ba abin da Allah baya so kamar riba da nan wanda na gaya muku ba ku zama mutum biyu ku tashi salaman salaman shayi da wani saboda abin da yake kawowa in zamani ya sau ana madi halal haram ana man da haram halal ba wanda yake ganin laifi abu ya zama jiki to wannan shine tashi shi da Allah zai fasa ba ko an madda abu halal in ba halal ba Allah dai ba zai fasa ba to wannan abun abin da yasa na Aisha tana jin zafi ita ta kubutar da Ali to amma duk da haka abin da ya hada tsakanin su wata na bata ambace shi ita tana jin zafi cewa sinna ne ya mata biyu lokacin da abin ya same shi ga kalmar usama usama kuma ba shi da lokacin ba shi da shekaru kamar ali usama ya ba da tarbiyya mai kyau kuma shi na na take cewa allah kal da na ma ya duba tsakanin su da na Fatima inda su abokanai ne kuma ya duba tsakanin su da manzan Allah shi man da ya fada wannan manga da manzon Allah da su shi ban na shi na liya ce mata suna da yawa a yi wujiri ta kuma ya sake kira barira bayan manzo Allah ya tambayi barira shi na liya masa ma barira cewa barira fada ta fada gaskiya to wannan abu biyu yake damu na Aisha kuma ga wai ma abin zai dame shi bayan manzo Allah ya tambayi barira shi na liya sa barira gaba shi ta fada gaskiya abin da ya gani kuma ku shi nali ba laifi yayi ba fa ina sai tabbatar da gaskiya abu ne saboda jama'a ya bazu Qur'an ya ci sauka a gan gaske abu to eh ko ya huta ita da Aisha kuma tana gan kama an masa da yawa tunda ta mitayi ne tunda aslan ba tuhuma ciki to anan ne in shi'a suka san dama su wajen in shi? suna zagin na Aisha ne da cewa wai ai babu abin da aka yi ali ne shi ya yarda cewa nasha ta haifa shi sa suke faɗa shanin nasha ba sa jin wani abu kan sai suna da kuwa da na manganu amma ba sa sani shi su hadu da waje abokanin gaban su su ne bani umayya shan ne bani umayya suke ma ali shi zo su tabbatar da shi kuma saboda jahilci yanwa rayuwan baki ɗaya gyarabawa ina gaya maku gane zancen sa kawai su kowane ba ne nasa wani na fama da iyalinsa wani na fama ya wuri wani na fama aiki wani ya fara jarabawa wani duk wannan haka yake wani na fama da mariya wani na fama da kasuwanci ya samu dukiya man lai kimsa masa bakin ciki baya jin dadi duk kowa jarabawa zakka cikin wannan wannan iskan da yake kadawa waye gira a tashi waye ka ga abubuwan na tun da ya kawo haka ba zai sake dawowa ba wannan lokaci ya tafi kenan ko suna da yawa za su kare ne kuma billahi lazim ba abin da za yi abinda aka aka aikata Allah shi zai saka mu shi yasa nake taimako duk yanda za ku yi ku ringa auna aikin ku za ku yi bacci kuma duk yanda mutum zai yi in zai yi bacci kagin kalmata amana rasulun nan yi kokari karanta da ayata ko da kul huwallahu kuma ya sarkake niyansa kuma duk abin da yake da shirka ya nisance shi kuma cin nama mutum ya nisance shi wallahi waɗannan mutum bai yi ba wata na zai sa kansa yanzu akwai wani amini na yanzu na biyu ke bai wuce sati daya ba yanzu sharal ya same shi nan da nan baya iya magana cikin baki bai sai yana da hawan gini ba to komai zai iya faruwa kan zaman karatun ne zama karatun irin wanda na kafi ihu ya kayi ku tafi in za ka yi bacci ka tuna shin yau bai kama Allah inda kake gan lokacin ya wuce asuban da muka yi ya wuce wala bai saki dawowa ba ko ku yadda ko kar ku yadda ku yadda ne lahirin kar ku yadda ne lahir ba abin da ya damu Allah ta inda mutum zai duba wannan saman da wannan iskan da wannan oxygen da wannan itatuwan da wannan koraman da wannan al'umman da suke ciki da tsuntsaye da dabbobi da saman da kasan da baki daya ita shi bagyanan banza ba tunanin arni ba ke haddasana Musa ibn Ismail haddasana Abu Awan an Hussein an Abi Wa'il haddasani Masruq ibn Ajza shi masu ina da alaƙa da na Aisha ban sani ba ko wajen shan mama ne kan a tsaye masruq kan tashi shiga daki na Aisha to bincike nan na ta yi <laughs> ko wajen shan mama ne amma ba su da dangantaka na jini dai haka قال ne umi ruman umi ruman وهي umi aisha ana kira umi ruman baiwa allah suna daga cikin wanda Allah ya yarbe su shanin na Aisha hmm. tana jin kunya Allah da manzanta kuma tana kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga ba Allah ya ba su lokaci anna ummu aisha radiyallahu anha qalat baina ana qa'ida ana wa aisha lokacin da na aisha ta ga irin yadda manzan Allah da yake mata lalashi kai manzan Allah Allah Allah kai sallallahu alaihi wasallam Allah ya jarabe ka da jahilai a mata. sun sai tsare waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka fitine ki dan dangi ne fa manzo Allah sallallahu an amince masa amma ya kasance matan faffansa Abu Lahab domin Abu Lahab da baban manzo Allah uban su daya su dan dangi ne amma mata Abu Lahab yake doko kaya da kazanta ta je shi ke ita take yaya da cewa manzo Allah masu gini ne kama shi manzo Allah bai kiyam ne ba shi ta fara cewa jiya ai mutum ya kwana mun kwana lafiya inda bai tashi kiyam ne ba to haka suke ta wahar da manzan Allah Abu Jahal kuma she kabilan kuma saboda shi Abdul Hashim ba Hashim Hashim na ga muku ku wajen iyayensu a can Hashim da da da da da da da da abin da ake kira abin nan abin nan da abin nan me sunansa Abdul Shams su akwai gida abu wanda gida abu shi ya zo wajen umayya wanda aslan ma cikin tun da irin adawa nan abin nan irin wantakan nan ya biyo su ba sa shi to su kuma abu jihar wajen da suka take su abu jihar a cikin bani shams suka tashi suka yi adawa da manzan ba gairi ba dalili ga abdul muttalib kan zuriya kuma bani hashim kuma suka zo suka ki imani atta abin na ƴaƴan abdulmuttalib manzala yana ina da gogo guda takwas ina da faffan faffaninsa sun kai goma sha matan da suka musulunta ba su wuce biyu ba maza dama guda guda uku ne ko guda biyu shine hamza da da abbas sauran suki bar ma ba su bari lafiya ba gogoninsa wanda gogo a wajen fuska uba da ubansu daya kaɗan ne wanda suka suka safiya da wansu ba wanda suka musulunta dangi ma kenan asalan kuma ga wanda suna jin zafin sabanin abdul sham cewa don mai nubuwa zai fito cikin gidan bani hashim wadannan adawa shi da manzo Allah ya zan kura. ya tattara su shi sa kake ganin da Abu Sufyan shi ke jan ma'arkan duka amma tun da Allah ya zai ce ma'awiya ya zai musulunta ya bar babansa babansa ya musulunta har idon sai fito a kan manzon Allah kuma yana Usman yana cikin Bani Umayya shine tutan rikin sun manzon Allah shan ya rushe wannan bangaranci izo kuma Madina ina fama da munafikai ina fama da yunwa wata na aka yi a share wata ɗaya manzon Allah bai ci komai a gidan ba ina fama da munafikai ina fama da arna maguzanci kuma na makka wanda suka su yake shi kuma bai huta ba a cikin rayuwansa da kage kage haba mala ka gani wannan rayuwar duk waɗannan shi sa ji sai tabbata ya ce mumini a ban kasa Allah zai ringa jarabansa ne ringa jarabansa ne jarabansa kusa mutuwansa ka gani ina tafiya a ban kasa ba shi da laifi ko kwaya da kawai jira mutuwa ke dan rashin lafiya da ciwon kai ko asara dukiya ko wani abu Allah yana kankare ma zunubi shi mutum ya waye girba shi da zunubi ko kwaya ɗaya ina mutuwa ina mutuwa shi dan aljanna munafiki kuma Allah baya saba ko maririyan nan shi zai shuɗe wuce ina nan lafiya ƴaƴansa lafiya dukiyansa lafiya komai lafiya a yi kan lura muna da su a nan arnan nan da ka gaisu da manya-manya masu kuɗi na ba ka jin wani jina nan kullun ciwon kai ma babu ana nan sa kafin wani abu taba shi ya je mai ka an duduba an auna ina na lafiya bai san ma bala'i bane wannan yake cewa ma ana ka'idan ana wa Aisha iz walayat imra'atun min ansar wata mace ta shiga lokacin da na Aisha ta ga yin bala'i ya isa ita bata san ko me yake ciki ba ta dai nema alfarman na manzo Allah ta je gidansu ta yi jinya to tana tare da uwanta daki uwan shi wata mace ta shiga mutum ya ansari fa qalat fa'ala Allah bi fulani wa fa'ala bi fulani tana la'ancin wani ta koro masa magana kenan an lai la'ance wani an lai la'ance wani fa qalat ummu ruman shi uwan na nashi take wa ma za me ya faru ne qalat ibni fi man haddasa hadith yace dana ina daga cikin masu da wannan maganganu eh ai gaskiya larba haka suke haila yau shi larba suna da wannan saraha ba boye boye sauraka yanzu kuskure ne in kai faskanci da yarinyan bararabiya ka shiga uku ana kira zai ce kai ne ba wani zancen boye boye a ba kunya kunya kuma har ga su ba su da boye boye ce da mai kai ne karamin ta ga ta yi kuma shi ta boye ne kare ta ce a genu ina eh, duk munafinci ba ta boye boye to shi ne ta ce ai na yana ciki amma ba ta bari ba ta sa ta ciki to qalat wa ma za shi aka tambaye ta wace irin zance ake yi kala ta koro maganar da ake yadawa cikin gari lokacin ma ummul man matana uwar na ce ta bata da malumat akan ilimin kaza an ce na na shakka kaza kaza na nashi ta ji kaza lokacin da shi tana nan kala abin da ta tambayi farko na Aisha sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan zancin da kike ga me yanzu wai manzo ji wannan maganganun shi matan ansar ta ce na'am shi ta ce kalat na nashi ta ce wa abubakar yanzu na zancen da aka ce na yi na yi kaza abubakar mai ji kalat matan ta ce na'am ba harrat magshiya alaiha shi ta fada su mai sana da rashin lafiya da ba fara magshiya alaiha fama afaktu fama na nashi ta ce fama afaktu illa wa alaiha huma binafidin ba ta farka ba shi ta tashi jikinta tana zuba da awaye gumi ya kito saboda tana cikin mummunan zabin da ake da nafila uwanta take cewa fataratu alaiha siyabaha fagattaituha shi na rufe ta rubi tana kwance na doki liganta na rufe ta saboda tashi hankali wancan ta kare balai mai sauka fa ja annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hali shi manzo Allah yazo ziyara gidan sayyidina Bakar fa kala ma sha'nu hadhihi ce to wanda ta fara samu soki, me ya same ta kuma ce ai na samu ta samu soki, me ya faru kuma fa qultu ya rasulullah akhazatu alhuma binafid me sananin zazzabi ne same ta eh qal falla an la fi hadisi tuhdisa shi manzan laifi la'alla maganganun da ake dawa mm. shi ya kara mata wannan zazzabin tun da manzan lama ya san da nashi bata ji ba kagin manzan lama sallallahu alaihi baya na kai magana ya ce to la'alla labarin ya zo mata yanzu amma yanzu ai ta fara warkewa kai kalat nam she umru man ce eh labarin ya zo mata yanzu faka da ka aisha to sai na aisha ta tashi a zaune tun tana so ta yi bani fakalat wallahi la in halaftu ya ce da kuke yi in na rinfe da manzo Allah da iyayena da kowa la tusaddiquni ba za ku gaskata ni ba kowa irin so zan yi nati ba ni ba saboda abu ne an gani da mutum ajnabi an doko ne akan rakumi ana jihani al'umma suna kallon ba sai an jinawa ba kuma ga shi rakumin da aka dauka nan an dauka ba tambayi ma a tambayi farko a tambayi wanda suke dauka kayan su da neman gaskiya a tambayi ya aka yi ne kuka dauko ta ha kawai kuna yadawa cikin da aka gani ina rakuminta mun soko kuma jama'a sun bari kuma muna baya ya ce la tusaddiquni ba za ku gaskata ni ba duk abin da zan fara wala in kultu ko na faɗa cewa ko me na ce la ta'zuruni ba za ku kawo min uzuri ba duk abin da zan faɗa ba za ku ce ina da wani uzuri ba za ku ce ni na ja ta amma min abin zan ci maku masali wa masalukum kwatanci na da kwatanku kama ya aku wa bani kama nabi aku da 'ya'yansa ne an jarabe shi an ji an jefa annabi yusuf a cikin rijiya an zo an rai sai cewa ba shi ba shi kuma ya dogara ana ana kwaɓin shi in zai mangana ce kai shiru ba shi tauhidi ne ya eh ya rikice shi annabi na mangana wasu ya koma shi dai manta wannan tasuniyar sa kwaɓin shi a ce ko har Allah yanzu zo ya ce to irin wannan ba yanda za shi kun kwaɓin shi dai suka yi min kudi da shi Allah wallahi wallahu mustama ala ma abin da zan ce Allah shine wanda wanda zan nemo taimako a gurin su da abin da ake wasafawa qalat wan sarf shi ta juye ta kwanta ba ta ma ta yi bayani ba ba da mata yi bayani ta ce me ta ce can lokacin da aka ajiye rakumin na sallaka na tafi can na neman abiyan bukata sha ta to lokacin da kika je kika dawo bai kamata a ihu ba to kuma me yasa ma mutum mai makara tambayoyin suna nan da yawa za mata ita kuma tana da abun fada magatar lafiyar da ta fara wannan ba Allah ba abin da Allah ba yi yake cewa qalat wan sarafa lam yakul shay'an shi manzo Allah ko bai ci komai ba fa anzalallahu uzraha shan la sauka da uzrinta qalat shi ta ce bihamdulillah la bihamdi ahad ya ce godiyan dai Allah kai dai shi ke tare da ni la mamata wala manzo Allah wala mafiyata tunda manzo Allah ya tambaye ba wani ce shi ma bai sani ba an tambaye mafiyata bai sani ba duk an bar maraka kai da da wani mai taimaka amma babu in ji sanya ma kowa ya ce la ahadin wala bihamdik wala manzo Allah ba ni ba zan ma ba Eh, a zancen gida ne wannan kuma eh ai mu mun faɗa wannan ba ba zai kyau ba mm. tun da matarsa na nan wurin tana kai a kare ta wannan wannan malamai jarabawa ne wannan rayuwa na jarabawa ne domin wani ya taba same na wannan jaraba ya same shi ya aure farko auren ya aure ne mace matan ta gaza shi irin na ta hankali shi ya sake ta shi ya zai samu wata ita kuma bata da kirki to amma abin da bata da kirkin wajen fasikanci ne don Allah ya ce tana da kyau to ustaz kuma ba shi da shishi ita ne take neman masu gidan haya ta sa malam taksi ke tukawa in ya fita zai zai ta da abinci a sare da wanka da sabulu da komai amma kuma tana dan lasa waje to ihsanin da take masa bai taba dandana wannan ihsanin ba da ya aure da bai sani ba wancan irin na bahaushe ne tsansa shiga gida ko a abinci a barna a zubar da kazanta kuma a kana shigowa ana harare ka ga ko da menene ko a ce babu babu wancan kuma male yana zuwa da taksinsa sha tare shi a bashi ruwan zafi wanka kuma duk kalma babu akwai abinci da nama da menene a girmama malam to amma na lasa hannu a wuri ana cuta na ma <laughs> ba wala Allah ya ji kansa ba sai koyi na na bire da shi kuma goma da wuce zai same ya kai ta kan kallon na da tambaya na ce ya ci gashi gashi gashi ta ya zai yi na ce abin da za a yi ma da hana ta fasikanci ko a sake ta ya zauna ya ce a kan karama zan iya wa ya zan iya wa ba zan yanzu zan kwaso ba ce ba zan iya ba ce wancan muminan da na aura wanda ta ba ta komin an wannan ita ga zai tambayi ni ba ta ta ta ce zina ta yi Allah zai dauko zina ta yi daura mu ne ni sai tambaye ta mara can tambaye ta amma yanzu mallan duk an zaba ni zan fito da rana ban da kayan shayi ban da komai zan zo tar da komai sai kuma amma wanka amma komai kuma duk abin namiji ke bukata mace na samu amma tana lasa hannun tawai ce wannan shine illan da na rasa da zan yi na eh, eh, da tabarma na yi na yi shiru mi zan ce ba za ka iya ba abin da Allah ya gyara shi kenan kowa da nasa yace haddathani yahya haddathana waqi an nafi ibn umar an abi an ibn abi mulaika ana aisha radiyallahu anha kanat taqra iz talqunahu bi alsinatikum haka take karantawa talqun kalmar haka yake kira da me yake cewa eh amma nan yake cewa zai talkunahu shi tana ba da kasra eh ba kasra wancan kira lani yake cewa in talkunahu bi asnatin ina daga cikin kira mai kyau haka ita take karantawa asnan kira ne ya kamata ce eh ta gan fata lam hmm. to ya ce yayin da kuke kage kage ya ce ita ta ce kalmar walahu alkazi kage tana fassara wannan a kalmar alwalaku bi ma'ana alkazi to wancan kira an ba ma'ana kuke tare wannan kalmomin ma'ana yadda kuke sa bakin ku kuke soka bakin ku kuna sa bakin ku a ciki eh maganganu bai shafi ku ba amma nan ya ce wannan magana alwalak bi ma'ana alkazi kun sa harshen kuna kariya akan abin da wannan ayoyin da wancan da Qur'ani ya sauka kala ibnu abi mulaika wa kanat a'lam min ghairi hadi zalika li'annahu nazara fiha shine ibnu mulaika yake cewa ita annana Aisha ta fi sani waɗannan ayoyin fiye da kowa tunda ita tana tare da manzala kuma ta tambaya ta ji me aya me sauka kanta ne yake cewa haddasana Uthman ibn Abi Shayba haddasana na'am hadisin ba ina kan kawo nan da wannan ba mm. mun waya game da ta ne saboda ita da nasha ta ji kuma lokacin da ta zo matan ta zo ta tar da uwan ba ba sabani ba gaya maka ta shigo ta kara aina na shi lokacin da ita matan ta bari labarin ba bata inkarta ta ji ba shi ta ce manzo Allah ya ji ko Abubakar tana ne ta taki ne na fata ka gane zancen ba wani ta'arudin hadisi mustaqilla ne ummu ummu ummi mustah ya gaya mata a can ya kamata hanya ita kuma da tana kwance a nan wurin an zo an sake kara bayani ne wannan ya nuna cewa magana ana da su ne Eh, ta yazu ne sosai eh, ba ga uwanta ne take tambaya da ita kuma suna tambayi matan ba wani ba wani labar mai koro wani abin za ka da labar kuwa mustakilla ne inda ba labar ya koro wani sha a saya duba amma duk labar ake ba yanzu mun ji labar hanya an zana kara mana shi mu ce kara a kara mana mun ji to yake cewa haddasa na Usman ibn Abi Shayba na abdatu an hisham na fatan an gane abdatu huwa abdurrahman ibn salama ibn suleiman abdurrahman ibn suleiman alkilabi iki cewa ah, an hisham an abihi kala zahabtu asuba hassan inda aisha shi hisham bin urwa urwa yake cewa na ji na zagin Hassan saboda Hassan ina daga cikin wanda suka yaya da manganin na Aisha kuma shi na kare manzo Allah sallallahu wajen wakokinsa mutumin ansari ne fakalat shi na Aisha ta ce shi la tasubbahu kar ka zage shi fa inna kana yunafiqu an rasul sallallahu ina difa'i ina kare manzo Allah wajen mushrikai saba kara zage don ya inda ya taba ni kai ka kyale shi wa qalat aisha istazana nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi hija'il mushrikin shi Hassan ya nemi izini lokacin da za a bude makka zagi kurishawa shi manzala ya ce kaif bi nasabi ya ce to ya za a yi ka zagi kurishawa kuma hindin mu daya ne in ka zagi zai taba ni ya ce duk ki alai ni zan sai da zagi kal shi Hassan ya ce la'aslannaka minhu kama tusallu shi'ratu min al ya ce yadda ake fito da zare ko ake fito da gashi a cikin kundu a gashin kasa cikin kundu kama annan ka fito da shi za a gani kama bai taba yi ba ya ce haka zan zaro ka alama ma ba za a gani ba ka doki jeran dabba haka ka sa cikin kundu ka fito da shi ka kama nan ka zare wannan bakin da zaka ganshi ne daman kai haka ta zuba zai to wannan tashbihin da yake ba za ma za a ga alama ba to she ma lokaci akwai abin nan dangi wajen hashin wanda yake wahar da shi a fuskan abin nan ana kira abin nan danwansa wanda yake yana daga cikin wanda yake zaginsa faffanin nasa da dan wansa suke zagi sa shi fuskanci su a wajen bani hashi wajen hashi kakan su suka haɗu to shi ya same shi uwan nasa wanda ya aure hashi ya aure shi to ku yanga ce a can ya kamo eh, bai kama wajen asalin bai kama wajen uwa ne na ku yanga ya taba su ya wuce ya wuce bai taba ah, abin nan ba yake cewa zan kubta da kai a ciki kuma ya je wajen sayyidina bakar sayyidina bakar ya nuna masa asirin shawayen da suke shi ya tattaba kowa mushrikai sun fi jin zagi fiye da ta kube don ba ba shi inda zai ji kunya gare mutu wa muhammad haddasa na usman wannan mu'allaka ne shi wannan muhammad da yake fada wannan hadisin ya yake cewa mu'allaq kala muhammad hadathana usman ibnu farkadi samitu hisham an abi kala sababtu ko sabbaitu na zaga hassan wa kana miman kasra alaiha ina daga cikin wanda suka yada abun nana aisha

da ka ba mu da ka sai mu haka ba na san wani abu ne a gama shi ka tambaye zance waka kake so ka tambaya ai ba waka ba abu ya tuna wannan kasida ai ba waka ba na munafincin da ake wannan wakoki a hada kai talibi ka fana abu ya tuna abu ya ba waka ba ne inda yi ta da wannan hayaniyan da ake wannan da abadan Allah inda wannan ne manzala kana zuwa kartun fa ba manzala mai maimaita cewa laula la ma hadaita na ina kake ne wancan wata wannan kuma shika ce ga asalin wanda manzala yayi ma eh can ne kamata ka tambaya baka nan ka yi wannan a shi sa kuma ba da manzala da kansa yake laula la ma hadaita na wala menene eh wannan ba abu ya ta aka mai da shi ba baka na ka yi wancan a'a ko baka na mun karanta shan buhari kullum da kake zuwa ka koma baya ka dan bude bude safa bude bude can bacan wajen hadis na abdat bin sa'id da yake cewa allahumma laula anta ma ihtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzalna sakinata alaina wa sabita aqdama in latina wannan manganan kuma menene na waka gashi manzan Allah da kansa yake ai za a toge da wancan ko wakokin ka gane duk abin da aka gan an hana manzala ya zai na yi akwai istisna kenan waka sunansa da yawa na amma wannan abu ya fi wanda ake yi na hujum akan shi ibada ne ma ya zaka hada shi da wakoki to me kake zuka to shi da kansa yake faɗa ma'ana ba wai sa wani ba ba umani ba shi da kansa yake nan ka duba wurin kuwa ya ce kana nabi sallallahu alaihi wasallam yankul turaba yawmal handaq hatta agmara batnahu aw agbara batnu yaqul yaqul wa ayna fa'il kuma me wallahi laula me yake cewa ne wallahi laula Allah ma iktadaina wala tasaddaqna wala sallaina فأنزل فأنزل فأنزل فأنزلنا سكينة علينا وثبت أقدام إن ألقينا إن أولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا ورفع بها صوته أبينا أبينا أبينا تقدر دقوة يقول من ذلك كاغن كرتم to in ba kwa zuwa ka kurin da su kasa tikarfin da ya wuce ba, ga wajen tambaya to in daji duwa ka haram ne wanda zai zama halal da shi da kansa ya hamsa to saboda haka an yi harama ana toge barantana wancan ba da wancan mani ka duba shi wa ya kun manzala yake cewa wannan abiyat ne wanda aka gada ba waka ba da ba komai ba kuma waka na hamsa haka ne a'a tsari ne wanda ake marmati mangana ake tsara mai martina kan kafirai shi ake kira abu yada wakokin a cikin wakokin da ake na jahiliya ko wanda ake sauran har manzo Allah ke wasu banda akwai tauhid tauhid na cikin wakan wani ka ya can wanda eh labid eh yake cewa komai abin da ka gan shi ba Allah ba abun karewa ne manzo Allah wasu fashe wannan wannan manganganun nasa tauhidi na ciki ko da jahiliya ne manganganun ba sa da wakoki kirya mu da shi aka hana saka ka gane to amma muna ciki da hankalin ka yana cikin karatun da muke ba a ƙasa mutum haka nan ban gama ba ka tambaya sai eh na fata an gane wannan to mu'alakat nan sha Allah wannan ga sati ne zaza in Allah ya yarda za mu ringe fara mu'alakat ne ce wa kala Muhammad wannan mu'alakan shi a ringe gane munasaban nan don ku tabbaka mustalah hadisin da shi don mafiya ba ku da mustalah hadisi shi ke ake wuce maku saboda ba inda buhari ce muhammad wa kala mu'allaka shi na da dalili akan sanadin a kone abu in ma karfafawa ko wani abun da yake so ya baya tafiya banza domin a bambanta fahimtar ku da sauran al'umma saboda talibin ilimi ya kamata ya ringa gano duk abin ka ce buhari ya ce wani mu'allaka kaza a kone abu na mustalah hadisa a ciki wanda fahimtarsa ya bambanta da wanda suke karanta biyu kuma da hankalin ku a yake cewa haddathani bishir ibn khalid akhbarana muhammad ibn ja'far an shu'ba an suleiman an abi buha an Kada da dakhalna ala aisha masruk yace mun shiga dakin na aisha wa inda hassan hassan ya je zauna lokacin kuma shekaru ya zo masa baya gani mun sabiti yun shiduha ina ina yabonta to kajin magana ma asalin shi iran yusabbitu bi abiyati lahu ina tabbatar da baitocinsa ina yabin na Aisha ciki shekaru ya zo masa wannan lokacin kuma ya je ziyarar da na Aisha ya zauna ina gyara abiyatinsa to cikin abiyatin ya yabin da na Aisha su a san kuma suna da su masruk da urwa suna sa fito da shi ku duba da ya sara waka Hassan daban ne wallahi wajen wakansa yace a Hassanan rabbi razzanun ma tuzanu biribatin wa tusbihu garsi min luhumi gawafili da haula la kai a san mai ne wajen waka yake cewa fasan ya ce macin da take da kare kai hafifa wanda duk namiji ya yi kusa ya kasa kallanta ya kusa kusa da ita ne fasan ya ce mace wanda don kama kanta namiji ma baya kalle ta baya ma kusa da ta surunta ma ake ji shi ta hassan ma na mutuncinta da kare kanta ma ba ma a kalle ta kwarjini wanda ana kare ta hafifa ya ce razanu ya ce sahibat waqar in ka ganta tana da nusuwa da hankali shine razan ya ce ka gata da hafifa kuma gata da wakal in kana ginta sakinance in ka ginta ga hankali shine razan ka gin fa razan ma tuzanu bi raibatin wa tusbihu garfi min luhumi gawafilin kai Asan ina zaune ki fito da wannan rabo ne kawai daga Allah yace ma tuzanu bi raibati iki cewa ba a ma kasance cewa ma tu zanu bi ribati ba ma tu ba taba tuhumance ta ba na wani abun na shakka tuhumanta ma babu ita tuhumance tuhumance ba za Allah kare ta ma tu zanu ma na ba ma da ba tun da kare san da ta ba a tuhumanta wannan yabo na kan kanta ci ana sa yabe ta kuma ba ta iya giba ba tana kama kanta da giba da namima da sauran matiku sauran ta ita ba ta yi shi ta ce shi yake wa tusbihu garfi yace na nashe takan waye gari da yunwa ma'ana tana waye gari da yunwa ma'ana kama bakinta min luhumi ga wafiri ba ta cin nama mata ga fararu wanda ba sa ba sa ba san zina ba ita na nace ba ta kazafi ba ta komai saboda haka an waye gari kullu a cikin yunwa take ba ta bi ba ta namima ba ta ci nama ga mata ban yi wa abinci ba wayo Allah na ba ku gane karatun jumla biyu ne duk jumla ya ce al-hassan khafif ma'ana tana da kama kai razan ga hankali ga komai ma tu zana birai bace ya ce ba ma tunani ma a mata kazafi she wawaye an gama kenan kansa kenan shi yake cewa kuma takan waye gari da yunwance da wanda sauran mata aikinsu kenan shine cin nama sauran su ita sabar kullum a cikin yunwa take saboda ta kama harshen da giba da mata gafararru wanda ba su sani ba wanda qur'ani yake karata ba su to ita duk da take tare da kishoyi da komai harshen sa arke ce cikin yunwa yake da na giba <laughs> a san kina tana gama wannan shi na Aisha ta ce da shi fa qalat lahu Aisha lakinnaka lasta kadhalik kai ka wasu ba ne amma kai ba haka kake ba kai kana yin wannan abu kana taba mutane kana taba nama mutane <laughs> kai eh a ai ta waka ba shi san ta yi kuma ba taba tumakin na Aisha ba shine timatu zauna ribatan kaga kalmar da ya ce a nan ya ce kalmar ma tu zanu bi riba ya ce ba taba tuman ta ma ba she ya dauki wancan tuman kuma babu ita tunda qur'ani ya goge kalmar tu zanu bi ma na tuhuma ba taba kwankwanton ta ba ba taba sata kwankwanto ba duk abin da ake fara iska ne kawai ba zargi kala masruk shi masruk yace fa kuntu laha shi na ce na isha lima ta'azana li lima ta'azana li haka bane haka yake kuwa eh eh lima ta'azani bal eh, lahu an yadkhula alai me yasa kika yadda ishigo gidan ma wa karkara Allah Allah ya ce da shi wallazi tawalla kibrahu minhu lahu azabu azim shi shi masruku yace a'a Allah ce wanda suka yi girman kai suka juye baya akan abin da aka Allah ya masu suna da anzaba mai sanani sa ke ki sa Hassan a ciki mana don mai kabar Hassan ya shiga gida fakalat shi ce wa ayu azabin ashaddu min al'ama ya ce ai ya ishe ije ina zama so ya zama so akwai azaban da ya kai makanta yanzu yana ta fama da makanta a kyale shi haka shi ta ce kalat lahu shi ta ce shi innahu kana yunafihu aw yuhaji an rasulsa ina kar manzana saboda haka na ba shi izini saboda kare manzana kuma na yafe masa duba abin da ita take hanyi duk abin da Hassan ya mata tana gani tana kare manzo Allah saboda aka an warke an zanzo san yana zaune a cikin fada <laughs> kai wannan ya fi yashe da Allah ka gan su masruku da Hisham so ma a ba su dama da ki Hassan amma ita ce ga bu ɗaya ne ba zan manta ba ga yin da yayi ma kurishawa ka yi manzo Allah ciki Allah ba mu wannan dauriyan da hankurin babu gazwatul hudaybiya hudaybiya wani rijiya ne in ka madina eh, in ka makka hanya biyu ne hanyar jidda da rafi yanzu akwai hanya na daya wanda in baka da kama na wuce da kai to can hudaybiya yake in an doke kan aka yi da kai hanyar madina akwai wata hanya da za a zagaya da kai a shigo da kai wasu kamfanuka to ana zuwa akwai hudaybiya daga bari harami kaɗan za a gan wani gari kaɗan ana kira hudaybiya to aslan hudayb rijiya ne sunan rijiya ne to a can lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo zai umra suka tsare shi to anan ya saya akwai babban icin da suka saya to shi eh, ana sa yi mangana akan wannan yakin yadda manzo Allah ya taso da al'umma ya Allah ya nuna masa cewa saufa za bude birnin Makka da an gama gazwatul handaku shi manzo Allah ya ga a tashi a je umra ana cikin kayan umra ka zo nan suka sauka Hudaybiya lokacin su da harami bai wuce nan da wannan kangun ba harami dai saboda akwai haramin da sayyidina aka haddada na wahayi daga Ibrahim alayhi salam to kurishawa suka tura balma suka tura rundunar soja a kai masu farmaki to manzala ya ce shi ba yaki ya zoyi ba shi ya tura sayyidina usman tun da shi na da dangi ba nan umayya su kuma ne masu sanani dawa. ya ce a ji a same su ba yaki muka zoyi ba da ya je can sayyidina usman yana can suka ce tawafi ya ce shi da zai yi ba inda manzala zai yi ba suka doke shi dole ya yi tawafi to ana cikin wannan shaka kaucewa an kashe shi labari ya zo an kashe usman shi ne manzo Allah ya ce to shikenan jama'a su hadu da mun zo ne a zance muna cikin hirami zance hirami a tuba shi a yi kaza a yi mu baya a za shi ya yaki ko mutuwa ko rayuwa da an kashe usman ba zan koma ba amma ga annu usman shi ya har kuma ba shi ne farko kai manzo Allah annabi ne ya ce ya san wai su ce, dan bazar ce Usman baya na bayan baya to Usman ko an kashe shi ma ga ba don shi je aikin shi aka tura shi to amma in shi sun ce ai rokin da ake mu baya don don ma kai mu baya kar makalla kai akwai tamsi da firatin ji alani don ka za ka yi mu baya manzala ce ga annunsa shi kowa ya zo ban da shi ban da shi shi na manzo Allah shi na bakar sai Umar aka kai mu baya an gama dillillinin in di ta tabbata to ko mutuwa ko raye daga baya ka zo aka ce abin ba haka ba to za ku ji duk mutanen da suke wannan baya za ku ji matsayin da Allah ya ba su za ku ji a cikin karatu yake cewa ku duba ayan Qur'an laqad in kad ya shiga cikin fi'il madi kad qamat sala aqiqa an sadi sallah kad garabat shamsu kad aflaha almu'minun in kad ya shiga cikin fi'il madi ma'ana tabbas ya wuce iyaka tabbas lalle na abun ya riga ya faru kad aflaha duk abubuwan da kad ya shiga cikin fi'il madi kamar yin shi ne an gama shan yake cewa laqad radiyallahu anil mu'minin Allah ya riga ya yarda da mumine suwaye izi ka tahta shajara lokacin da suka maka mubaya Allah ya yarda da su Allah kuma yana da wani abu in dai zai yi narko ikan fasa Allah ya yarda in ya kudurta zai maka narko ya ruta lauhi mako ya ruta wani abu tun lokacin da za a haife ka don rubutun guda biyu ne rubutun da yake lauhi mafus bayan da za a canja shi ina wajen ilimin Allah sun ba kowa ne sani ba to shi duk abin da ka sani a can zai dace da shi to amma rubutun da lokacin da za a sa ka dugun mani a wajen mahaifa aka canja shi shaki ne sa'ada ne fakiri ne wannan aka canja shi da ayyukan da Allah ya sa ta rahim in kayi zumunci dan rubuta ka shi a goge ajali na agoge wannan na dugun mani na mahaifa ana canja shi annan ilimin wanda ba wanda ya sani ilimin Allah ba zai jahilce wannan ilimin ba jahilcen na Allah an hana ku gane bambanci tauhidi abin da yake lauhi masu musu wannan ilimin Allah ne wanda in Allah ya jahilce shi bai zama Allah ba sani ne ba dara ba ne wannan ya sani ce ya ga za a yi an ya sani haka in bai sani ba bai zama Allah ba to wanda kuma yake cikin mahaifa ya kaddara maka ne wannan kaddaran kuma zai iya kau da shi da wani abun da ya kaddara kuma kayi zai yafe ma shine abin da yake mahaifa amma na ilminsa to diyan da aka yi za a zo a karasa daidai da wannan don kare zama jahili ka wasa fashi bai sani ba ai ba za fahimta zai wahala kaga a babubuwan mutum zai shiga wuta Allah ya sani shi ke sama bayan za a ce komai me ya faru daga karshe dai Allah yana sani wannan sanin bai sani ba shi bai zama Allah ba ya sani to akwai abubuwan kuma da imla'i na Allah zai ba da mala'iku ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza lokacin da za a je kawo mahaifa ku yi kaza ku yi kaza nan za a iya rubuta shi ke Allah ba ce a goge shi da wancan duk dai ne kana kallo na baka fahimta abu me misali muna cewa ilimi ka fahimci ilimi abinda aka rubuta ba wanda ya tila'in sa wannan ilimi Allah ne a ba nan ba ba ka gane sai ma nan da kayi shi ka tashi abin da ake ce da mala'iku su rubuta nan gurin ikan saba abin da yake lauyi mafus na fatan gane lokacin duk abin da mala'iku suka shaida kenan mutum shaki ne mai rabo ne dan ajanna ne kaza daga baya sauran zira'i daya zai mutu sha mai da shi dan aljanna bai dace da wanda yake can sama ban sani ba sai ya fahimci wannan kana gane zancen amma duk jama'a haka za su gani kai dan aljanna ne to wannan abin da zai dace da wancan wannan dace wancan man saman nan ko da Allah ya rushe wannan Allah bai da wancan ba wancan kaddara ne wani kaddara kore shi wancan kuma ilimi ne kana gani akwai kaddara da kaddara kan zai kau da shi to amma ilimi ba da zai kau da shi wancan lauhi mafuzu ilimi ne yin da aka yi da Allah ya san cewa yadda za a kare amma can kaddara ne wani kaddara Allah ya kaddara zaka shiga wuta she kaddara kuma zaka yi sirat rahim sirat rahim na ka zo kai iyala ce kaddara ya kore kaddara a kaudi ka daidai amma duk wanda kaddara da zai kaddara kaddaran nan bai hana ilimi sa can cewa ga yadda zaka kare ba yau Allah na eh irad shafiya da a'a shar'iyya da kauniya to kagan nan wurin abin da ya shafi narko inda Allah ya ce wani za masa anzaba ta ya dauki alkawari ko da iliminsa ya tabbata ko ya kaddara ka zai yi zai zai yi wani dan wuta ne na sa amma na fasa dan aljanna ne kafin a za fasa nan ilimin sa ya san cewa za fasa ba za a jahilci wannan ilimin ba to amma abin da yake cikin Allah ya alkawar da ajanna to shi baya fasawa shi sa ake kira mai rahama da Allah ya ce wani na yarda da shi daga baya kuma Allah ya ce na fasa to wannan babu baya cikin sarinsa wani na yarda da shi daga bayan ce dan wuta ne ba zai yi ba wani dan wuta ne to ina da dama ya fito daga nan gaba ya ce dan aljanna ne to Allah yakan yi wannan amma aksin sa babu oyo Allah na kallo na kake baka gani daga yanzu Allah ya ce na yarda da kai Allah ya ce na yarda da kai daga baya kuma na ce na fasa wannan babu shi Allah ya ce na maka azaba daga baya zai iya ce na fasa to Allah yana yi wannan ko lahira na koyi wannan a sa ka wuta daga bayan ci an fasa an waza shiga a ba a duk wanda an manta sa shi a wuta ba zai yi ba ba da za a nemo ka cikin aljanna ce dama an manta ya taba cin kudi zalunci a tuku da shi wuta kuma yanda ake a Najeriya ba zai yi ba kun gane ku fahimce ni ku daina tambaya da gaggawa ko ku rude ni kaga wannan yana ta karatu man wani littafi ke sai daga bai tambaya kuna gane abin da nake cewa bayan da Allah ya saka cikin wannan abu daga baya ya mai da ke ka koma Allah baya yin haka annu agu me yake yi da annu agu jumla shine ake cewa alwa'd alwa'id eh a shi kaji shi ka zo kana tabbatar ne da Allah ya alkawari zai saka a janna kamar yadda wala kaje jiya Allah daga baya kuma ya fasa wannan rajinin na su kuma yan shi'a bayan da Allah ya yarda da sahabbai daga baya kuma ya fasa su yan wuta da zai yi ba da ya tije masa azaba to zai iya fasawa amma Allah ya ce da ke daga baya ce yin to babu shi a cikin kundin Allah wannan shine ka'ida ku rike shi ko ta ina kuma da Allah ya yarda da kai shi kenan ko bi lalacewa shi ka kuma yanda yake shi sa habadan habadan na gama zaka tambaya ba habadan Allah shi sa kaga wanda suka je gazwatul uhud da ya yarda da su duk sabon da ake daga baya Allah bai bai bai sheci dai masa azaba nan jiya ku yi ku yi banza da su ku yi hushi da su amma tun da ya yarda su a gazwatul badar bai sake dauki mataki a kansu ba Shan abu ya ce ba sun yi badar ba mm. in sun abu aka ce ba su yi badar ba ga wannan bawa Allah da ya rubuta wasika ya rubuta ma ya aika hatin cewa kaza kaza kaza a zahiri munafinci haka Umar ya hukunta shi manzo Allah ya ce da shi ba ga Allah ya ila san su Allah ya riga ya ce ya fi masu masu ya imanu ma shi tun mm. gani Allah baya fasawa tun da ya ce yarda ba zai fasa ba amma da zai ce zai masa azaba to zai iya gafur rahim zai iya gafur rahim shi sa ayoyin kana ce gafur rahim ba za ka ce wa shi ba babu rahama ba ba jin kai ba za fara shi dai gafur rahim gafur rahim kuma ya kama ka lahira kuma shadidul ikam ya kama kan rishin sabon Allah na'am

kyalai shi shi kansa bai mafanci abin da yake tambaya ba an samu fahimta bismillah alkawarin na mai an ce ya alkawarin zai masa azaba a cikin amma kuma zai bi duniya duk da hadisi ya ce zai rika aiki aiki irin na aljanna amma har sai ya kusa shiga aljanna din sai zaman to ya aiki ta wani aiki ko da amma kuma wannan alkawarin da Allah ne yasa lalle sai ya juya a ƙarshen sai ya aiki da aiki na wata domin su biyu to amma kuma in an sha alƙiyama alƙawarin da Allah ya cewa lalle sai ya yi aiki dan aka ko shi ya mutu kafin a ja kai lahira shi lahira ne za a canja mu haka bayan an ta tashi alƙiyama eh shi can ne za a canja mu kai ka kai kuma ka fara cewa saura ka zai aiki alheri amma kai kana kai shi ya mutu akan kafirci daga can kuma za a ja ba an ce ai an shiga mutum an shiga da mutum cikin wuta yana fitowa to a a kai ka ji a jikin ne ya ba yadda za mu ci mutu ka kafarci Allah ya fito shi a wuta wannan bai yi ba an ce mutum dai Allah ya yarda da shauran sati biyu ina shan yana koya yana kafin shi sha Allah ya mada shi mumin kafin mutu to wancan kuma azaba cikin jahannam Allah ya sa shi ta gurgudun laifin da ya yi ne a'a san ce ni mana shiga wuta dindindin da ba shiga aljanna dindindin da ba shiga wutar laifi ne kowane musulmi ya saba ma Allah za masa gurgudo shi ba ba kira da wuta gurgudo aikin da yayi laifi daban dan aljanna daban nan wuta daban ba ka sanci zan na ba kasancewa ni da kai musulmi an rubuta cin muna cikin aljanna amma akwai laifin da za a yi za wa mutum hukuncin wannan azaba sharri shine dawamin mai a cikin wuta shi ne tashi amma laifi amma ka yi laifi kama laifi Allah aikin da kayi ne suna ina ma su zauna ma sun tafsa ma to ba yanda za ka mutu gundungun kafiri a ce wasu kuma Allah zai yafe maka shi ana magana na Allah ya yarda da ka amma akwai laifin da wayan wayewa Allah ya ya ruta maka cewa kai ina zama na zauna Allah ya ruta maka cewa kai shiƙi ne arne ne mababu ne mun ma ikarburenka kana mabuzancin da janna kuma ta shigar ta janna ba haka muke nufi ba ai kai kanka karkanta ne su arba'una ji shi malaki bai karba to me na tambayan ka kuma sai ka ce can lahira ka ga bangar kuma baka ma fance shi ba abin wuta ya fito da shi ga ga laifi wuta ka gane wuta wani gurgudu ikadi ne fa musulmi wannan a bangaren musulunci eh an taba ga fito da kadi da ta a janna labarin da annabi ni ka taba ji an doki arna an sace a cikin janna a'a saurare kasance ni shi musulmi wanda za a ji a sa shi a wuta me yasa za a sa shi wuta kagin laifi ne ko gidanka kana ma yaran laifi baya na ka yafe masa ba da shi ake mangana nan ba mangana da ake mutum ya zama dan wuta kafiri ba shi da rahama wurin Allah lahira shi ake mangana to aka nan kalla da yafi fa yafi fa kuma fa eh ko da yi rida? a a ko da yayi ridda ina magana eh shi akan musulunci wannan jishi na ce duk musulmi ke magana ba mutum a ciki ce mutum na aiki musulunci daga baya ba zai iya rida ba ita ai magana ke kaddar ma abin da kake tunani mutum ne musulmi ne yana sallah yana komai shi ina ibada yana kiyam ne duk da zai mutu yana shan kuwa yana shan giya amma tauhidin zai nana daram to in ya shiga wuta ba za a fara shi ba karshe kaddar me ne koma a'a ba wanka da wannan lokacin kaddar ne koma ka san tauhidi shine kashi baya kaddara mutum ne an gan shi yana zuwa makaranta yana kiyam yana ko amma duk da zai mutu she dama shi dan ajanna baya bukatar wuta she kuma yana shan kwa yana zuwa marhaba amma kidan sai yana yana sallah to wannan gurgudun azaban da za masa haka Allah ya kaddara shi masa wannan azaba wanda kake fahimtar mutum irin fahimtar ka ake so a kawo to wannan ka san gurgudoyin da ya mutu a hakan haka Allah zai kama shi ko to amma kai shi da ka sallah ka kaji layira. can da kuskure da kake shi ka ce ne mutum ne in Allah ya kaddara can dan aljanna shi ta ko abansa shi ya mutu kuma lahira dan a doko shi a sa aljanna wannan ne ba haka yake ba daga na Allah ta ni da ka bambanta bayan za yi juyi na kan kafirinsa da n'u yanzu shi ya mutu to Allah ya kaddara san dan aljanna ne ya doko shi Allah ba haka ya fara ba daga nan duniya zai gyara ya gyara nan kuma jisun da ka jawo shi ne shi fa yasu bi kaddara ya same shi shi tun tun dindin zai shiga aljanna ba mutane nawa suka yi rida mutane nawa kuma za su shiga wuta su fita to wannan ake magana na'am na'am tambaya ma baka gane ba ta fahimta da ke ina zama mutane ku dai ba a kawo gari bai abu shekun rude tauhidi ne wannan abu mai soki eh? akwai wani kasat na arba wuna ji da wani babban malamin mu yayi da ya kamata kuna lokaci a baku tsantsa wannan tauhidi kaddaran nan mafi yawa ba ba ba maku fadadawa kan wajen kaddara ba tauhidi kuke karanta amma wajen kaddara kun jahilci abubuwa da dan dama irada kauniya da irada shar'iyya da arabiya idan kun samu daman da za ku samu mala kadiri tarjama ku zuwa da hausa zai ina da kyau kaset na guda takwas na arba wuna ji ne fasara shi guda goma sha biyu kawai shi ka ji shi zaka jin ka ji karatu ah, ilimi da dadi ce wallahi Ka ga yanzu ana muna tare ku fiye da shiga amma shiga wajen kaddara na ya ya rikice ilimi Allah daban abin da gane ilimi daban ba wai ilimin na aka ce a rubuce ki ba ilimi ne wannan shine Allah Wanne ba wanda ya san shi mala'iku lokacin da aka duko mani kuma za a sa cikin mahaifa wannan kaddara ke zuwa a ne mai rabo ne a ne zai kudi a ne kaza ne to wannan kaddar da ake ma mala'iku imla Allah ya kan janye wannan saboda wani ilimin da yake shi wanda mala'ikun da su manu ba sai ba wannan ilimin kuma da an kore shi to babu Allah Allah ya ce mutum ne zai samu kudi zai yi kaza kaza kaza kaza amma daga ba wannan dukiyar zai zumunci da shi kaddaran ina ne? ina ne ina karanta ayoyi ya fi kudu qur'ani she yaro ina zuwa masallaci ina zuwa makaranta wannan saboda aikana shi ke cewa hal atana al insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkuran inna khalaqna al insana min nutfati Faja nabtalihi faja'annahu sami'an basira jarabawa ilimi ya san cewa zaka zuka canja sha barka haka a cikin mahaifan kana nan kana jin ayoyi kana jin ayoyi in ka jara ka jara wancan ilimin da yana nan to wanda ayoyin ka ji shi qur'ani kai imani kai aiki da shi shi ka da baka da zumunci kana yi to wannan zumuncin da ya shi dace da wancan da Allah ya san cewa ga yadda za a yi sha saka ka ilimin Allah to wancan kuma da aka rubuta da kai ga yadda kake ayoyin da hadisan su suka zama maka jiki shine ka canja da Allah kuma ya sa wani gada can cewa wanda yake zumunci Allah zai kara masa rayuwarsa kaza shin kara rayuwar za kara masa ranaku ne ko albarka rayuwar to in ka yadda cewa ne kan janye a cikin mahaifa to akan kara rayuwar mu. in ya rubuta ma shekara goma shekara ma ishirin in ka yarda ba Allah baya yi kaddaran nan shi ka ce to albarka ne wannan kuma wani karatu ne shi mun bari mu shiga cikin wannan karatu eh. kuma ina ai ba sai ma wannan ba ai ba su yi sa ba wannan wurin shi sa lai kan yi wancan ai nan Allah ka bar Allah yanzu shi yake ku shi wannan mutum nan shaki ne kaza ne kaza ne kaza ne kaza ne to wannan shaki ya ajiye shi ne saboda irin rayuwar da zai kwaso nan gaba shayya yi marhaba yi zai kaza shi wani lokaci shi kika ji marhaban ka ce Allah ya ce kaza shi kaga yana kuka ya dawo ce tuba to wancan shaki ne mala'iku suke kallo ba shi ba ne suka fi ne kin ma Allah ya san ka taba haduwa da shi ka jawo masa aya yadda ya kaza ya koma to lokacin zai mutu na Allah to ya dace da ilimin Allah can can can sama an jance wancan kaddara a tare ne kuna so mu shige ba in kuna so mu sa tauhidin kuma sai mu zo nan wurin a yi hankuri me kake ce yaro ke yawo in an yana abu an da wa'azi shi ya kyale shi ba kawai shi kyale ba ya dawama a menene musulunci musulunci shine menene musulunci ai ba iya mangana ba ne ya ya san shi shi musulmi ne tunda yake jin mangana a ina gani ya tabbata shi ne musulunci shi ne mai ina daga cikin siffar rashin ji mangana kafirci kenan yawa a kan rashin jin nan ya nuna cewa ba cike musulmi ba ne eh an nuna masa musulunci shine ji kabi eh to amma yadda shi ya taurin kai me bambanci da arni kuma class uku ne akwai musulmi da za sa su wuta su shanin su kaɗan ne sharrin lahira shi ne rashin fita cikin wutan shi ne tashi duk muminin da musulmin da za a masa azaba shi sa daban ne don a cikinmu masu cin haram masu karya masu namima masu kallo mata mutane ciki masu giba masu bakin ciki duk waɗannan lafuda shiga wuta gurgudu amma za a shiga da shi a janna ne gurgudun imanin sa ba iman shi ne shi sa muke tsarewa ahal suna sun ce mun tsananta akan tauhidin nan tauhidin nan shi zai fito da kai shi za ke tsananta akan tauhidin nan to amma ka rasa tauhidin wallahi zina da wannan man shafawa ne ba za su da kai ba shirka ba inda za su da kai inna Allah la yaghfiru an shirka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma ga kai marhaba ga kai cin haram ga kai cin kudin mutane to wannan dubai za a make ka kurkuku kai shekara ɗin kana azaba wuta ka kone tumus ka manta man da bai hace ka yi daga ba a soma ka duk a soma ka ruwan haya a shiga kai aljanna to wannan ma tsara ce a rayuwa in ka ji lahir za ta yi na ma ba hace ka ba to amma sharrin karshe shine kafirci don musulmi da yawa zai shiga wuta tabbas ne musulmi da zai shiga aljanna ka tsebas da yawa kuma yanzu an ce mu yi lissafi kowa zai shakka tsanin tun da jiya baka yi namima ba baka yi giba ba kuma fara ga yanda za a yi ma baka ci haram ba baka yi kariya ba wannan kuma kana cikin wannan haɗarin ce gafara kuma gafaran fa annu Allah yake ya so ma gafara mai su kuma saka wuta wanne gafara ma annuwa ne ya so saka an zarshe tattara wannan gafara ba za ka yi tuwa ba kana jin gobe za ka yi za ka bar gobe ka yi da wanda ka gobe ka yi ruwa ka yi iskanci ka yi kaza ka ta yi har ikama ka ya ji kuma tambaya shi saka wuta in kuma yana son ka da alheri to kana wannan shirin da maka hankali kana kwance kana istighfar kana hailala har ka tashi ka mutu babu shi to wannan bai wahala shi bayan Allah da kullu a cikin Qur'ani suke da hadisai shi zai mutu yanda ya mutu anan shi zai shiga lahira yana cikin irin da lahira ko yana cikin bala'i amma daga baya za a duk shi an zaba mu zai sha ba duk shi a sashi a janna wannan irin su sahabai ke amma cikin sahabai ma kowanne za a masa an zaba a ce mala'iku bana amma karshen su a janna shi Allah yana mangana janna karshe ke dubawa akwai daura wurin makoci na ina gani karatun nan gobe shi mu ci gaba da shi insha Allah akwai tambaya sarki yake ko a bar shi shi tambaya bar shi a malam mustar zai maku bayana akwai karatun za a dawo da shi zai maku bayan miki da bismillah malam mustar